To rahotanni sun ruwaito da dama cewar ka ce duk wani mai sarauta a cikin jihar Zamfara da ba a daina kashe-kashe a gundumar shi ba ko a yankin shi har ya kai ga wani lokaci zaka cire shi ga kujerar shi. Me yasa kai wannan furucin? Eh saboda dalili biyu ne. na farko dai yanzu misali yan sa kai dinnan ai kaga duk sarakuna suka dauke su ko wata karamar hukuma an dauki dan sa kai ɗari biyar sannan kowane basarake ya san mutanen nan sai da wancan tsohon gwamnati ta ce su tantance waɗanda za su ɗauka kahin su ɗauke su suka tantance suka tabbatar da sun tantance su sannan waccan gwamnati ta ɗauke su kaga sun san su kenan gaba ɗaya to amma yanzu da sai wa'annan yan sake su ne za su ga da sun ga yanzu misali irin shinkafa local government duk yadda ko nawa a gare ka baka iya samun nono da zaka damu fura ka sha sai ka sau shi daga isa ko sokoto saboda mi duk da ko babban ta shigo shinkafin kafin lokal gannan idan yan sa sun gane ta ko sun gane shi suna su kashe shi da sauransu so kaga dole sarakunan nan sun san waɗannan abubuwa kuma duk garuruwan da ake waɗannan abubuwa ai sarakuna su ne uwayen al'umma kuma sarakuna ba wanda ba su sani ba a ƙasa su abinda mun kai za mu farfaɗo da ainihin eh, yadda kalca ɗin mu take da ƙasa Hausa da kuma darajar sarakuna idan mun ba su darajar su da Allah ya ba su da girman su da Allah ya ba su to eh, za ka abubuwan su yi sauki a da za ka duk garin da za ka zo akwai sarkin baki sarkin bakin nan sai ya san daga ina kake in ba a yarda da kai ba za a sa dogara su raka ka har bayan gari a kore ka tafi yanzu duk wa'annan al'adun duk abban su to mun ce a maida darajar sarakuna mu kuma mutunta su a daraja su amma su kuma su sani tunda duk mutane masu illolin na yawanci sun san su to su tabbatar da cewa duk wani da sun ka san yana da irin wannan illar to su haɗa mu gwamnati ta mataki idan ko ba haka ba tunda wasu su sun sani tsoro suke ji ba su ya faɗa to na ba su damar cewa su zo su faɗi ba abin da zai same su amma kuma idan muka samu aka saya haka to lalle kowane sarki ne yana tabbatar ma doka za ta hau To ana iya cewa kenan maganar da tsohon minista Mansur Dan Aliye na cewar sarakuna suna da sa hannu a waɗannan kashe-kashe da ake a jihar Zamfara wannan ya tabbata haka da gaske ne kenan? Eh ka ga lokacin da na je Kano ma an kashe mutane da muka je wurin ah, ta'aziyya ga mutanen Kano ma na ɗauki sarkin Moro na je da shi amma yana jiyan ma da kyar ya sha sai da mun ka tabbatar da ma mun sashi mata sojoji mutanen gari da kansu suke faɗar cewa "Ranka ya da wallahi duk abin da ake da shi ake yi ran kai da ya koro muna za mu kashe shi yace ba ku taɓa kowa yace ba za ku ɗauki doka a hannunku ba muka sa shi mota sojoji aka dawo da shi kayan ma mu kare program namu saboda haka da muka zo muka bincike muka gano da cewa akwai alaka mai nauyi tsakanin shi da waɗannan mutanen su ya kama ni ɗauki matakin da na tsoka ni dakatar da shi kuma ba shi ba duk wani sarki da muka samu yana da irin wannan alaka yana tabbatar mazan dakatar da shi cikin sakan koda ɗaya ne insha Allah. To ana iya cewa kenan waɗannan masarautun ne su ne ummul haba'isin ma waɗannan fitina ta cikin al'umma jihar Zamfara kenan. Ba a cewa duka kamar da na ce ma mu adalci za mu wa kowa idan ba ka da laihi ba za mu ɗauko laihi mu shafa maka ba amma abin da ya zo mana mun ka fahimci wannan kuma ga shi karar laifi ne ba ka iya kare kanka to shi ne dole ba ka iya gwamnati ita ko za ta ɗauki mataki a kanka amma duk ba a taro a zama ɗaya amma muna nan muna bincike duk wanda an ka samu mai laihi irin wannan yana tabbatar ma za mu cire shi ga wannan sarautar kuma yanzu na kwamiti mai karfi wanda nasa tsohon sufeta jiran da ɗan sanda md abubakar ya jagoranci wannan kwamiti na bincikan wannan abin da ya faru a maru lokal kallon da kuma sauran waɗanda muka samu koke-koke a kansu. To a ƙarshe wani kira kake da shi ga al'ummar jihar Zamfara irin gudunmawar da za su bada wajen kawo ƙarshen waɗannan tashin-tashin a cikin jihar? To abin da abba shine na farko dai mu san da cewa Allah ya yi wuri guda kuma mu ɗauki cewa tunda Allah ya riga ya wuri guda dole mu bi ido hanyar da za mu yi mu zauna lafiya da 'yan uwanmu mu cire gaba tsakaninmu da junanmu sannan kuma mu so 'yan uwanmu idan mun so junanmu duk wanga abin ba zai faru ba idan yau a ce muna tare yanzu kana America kai dan zamfara ne a taho a ce duk wani abu da faru zamfara za ka ji cewa kai ma ya shafe ka sannan kana ya bada kowace irin gudunmawa domin a samu sauki da zama lafiya to za a ga cewa in kowa na da irin wannan kada a fita batun wai siyasa a wanga dan PDP na wannan dan APC na wannan da Abga wannan ɗaya. a'a a kan da cewa duk zamfara muke kuma siyasa ta riga ta wuce kowa ya taho ya bada goyon baya da gudunmuwar shi domin mu taimaki al'ummar jihar Zamfara ta fita cikin halin da take ciki yanzu abin da dole gare mu yau in kai magana Zamfara kowa tsoro yake ji bai iya zuwa to dole mu duk yan Zamfara na ai duk kowa ya san kowa to haka duk mu dawo inda gaske muke muna son ci gaban wannan jihar ta mu ta Zamfara mu dawo mu haɗa kanmu gabaki da mu aji siyasa kowa ya bada tare shawara gwamnati na a buɗe take duk mai shigowa mai wani abu mai mahimmanci wanda zai kawo ci gaba da kuma kawo zama lafiya a wannan jihar. to gwamnati na a buɗe take yanzu kuma za mu yi da shi kuma za a yi komi na gwamnati tare da shi domin wannan gwamnati da kamar yadda nake faɗi ko shi Allah ne ya bani wannan gwamnati don haka gwamnati ce ta al'umma kowa nawa ne banda makiyo a jihar Zamfara kowa ne saboda Allah ya ɗauki nauyin duk wani mai hakki a Zamfara ya azabi sakrana wajen mutum miliyan hudu da wani abu don haka ina son kowa ya shigo cikin wannan gwamnatin tamu masu ba mu shawarwari wa'inda kuma za su rinka irin kira ga waya irin ku da kuma irin wanda za su yi takarda ta ba da shawara da kuma wanda za su shigo ma cikin jihar su ba da tasu goyon ba da gudunmuwa da za a kawo ƙarshe wannan matsalar to da Allah yana kira duk wani ɗan zamfara ya aji duk abin da yake ji ni kai na dalla batul ina mai lahiya ya man saboda Allah domin cewa mu zo mu ci da wannan jihar tamu ta zamfara.